madalla ah, alhaji eh, eh, alhaji sani barka da warhaka barka mu alhamdulillah barka da wani To yanzu haka dai akwai eh, wata ayar doka ko in ce mataki da gwamnatin Nijar ta sanar da za a soma cire haraji kan kuɗaɗe da ake aikewa da ma isar da su a cikin ƙasar. Ah, kuna ɗaya daga cikin masanin tattalin arziki kuma shugaban wannan kamfani na Benef Afuwa. Ainihi menene ah, wani irin karatu ake yi dangane da wannan ayar dokar ta shafi cire haraji kan kudade da ake aikawa to eh, kamar da ka da a zahiri kasan shi gwamnati eh, sun akwai su da bukatu da yawa na al'umma wanda yake zagoranci kuma shi biyan bukatun al'umma na wanda ke zagoranci dole sai da kudi ba kuma ka san eh, cikin yanayi wanda ake yanzu na duniya wanda kuji ko ina eh, abin hutu ya wuya kenan ya zama wajibi a wannan gwamnati namu ya nemi hanyoyi ko na cikin gida ko na waje wanda zai samu kuɗin shiga saboda a biya ma a biya bukatun al'umma to shi ne yasa eh, kamar ka nawa hange gwamnati ya fito da wannan doka ta wadda ake cewa doka ta dubu biyu da sha takwas shi shine zai iya ba da dama eh, don ya samu kuɗi na shiga don ayyuka amfanin jama'a to wannan abin kuma shine ya shafi duka wannan kamfani irin namu masu aika sako ko a ce dai a ƙarshe dai ya shafi da sandaka saboda duka wannan kamar wani cba wani harkar tambur duka da za mu hada masa gare shi yana abu ne wani za mu tattarowa amma da sunan gwamnati yana za a tattaro su kuma a je a zuwa ma gwamnati na a samu a yi a Eh, idan muka duba alaji idan muka duba alaji wani ta wani gefen wani abin lura a nan shine a ta yaya ko in ce talakawa musamman ko abokanin mu'amala ku za su gano muhimmancin wannan aiki ko in ce hanyar karɓar haraji daga hanyar aiki sakonni za a iya cewa waɗanne hanyoyi za ku bi domin faɗakar da su da dogawa dai abin zai kawo ɗan matsala da yawa saboda ta san duka cikin halin da ake yanzu kusa kan talakawa komi ya karamci kenan wannan nauyi da aka kara hodawa abu ne lalle wanda zai iya kawo rashin ganewa da wuri-wuri amma muna tsammani dai da hankali da hankali da hankali mutane za su iya ganewa lalle da ya zama wajibi a gwamnati eh, ya samu kuɗi wanda zai ma kasa eh, aiki to eh, mu dai a nan bangaren mu mun yi mun hada communique don mu ce mutane to ga shi abin da zai waruwa kuma ga muhimmancin shi kuma to muna tsammani mutane ga yanzu dai abin zai wahala gaskiya amma muna tsawon sannu mutane za su gane da lalle amfanin kasa ne gaba daya kuma amfanin kowa ne Alhaji ba ku ganin cewa kamar misali za a iya cewa wata hanya yanzu haka wasu daga cikin abokan mu'amala ku za su kauracewa musamman maganin cewa haraji zai hawa aike da za su cewa ƙara masu zanki komawa salo na da musamman sako ta hannu ta hannu kamar da aka saba gani a da wallahi maganar ka tana musu hanya tun ma haka haka ne eh, ka san ka ɗauka ko tun dai dubu goma sha bakwai eh, duka wani sako da ake mutane suke aikawa ta hanyoyi irin namu abin ya rabu kwarai ko kuma wanga abin da ya zo kuma muna tsammani eh, zai ƙara rabuwa kawai kuma lalle magana ka har mutane su koma kamar da ake fara yin dakin nan eh, ko ka kira wannan wanda kira an kana da jika ko mu da ka ne in ka zo mun da mu ko kuma eh, ta hanyoyin ba wani na je kai mawa ne duka abin yana iya faruwa a hanga gaskiya abu ne wanda zai kawo matsala a gare mu mu je kwatan mu guda kwatan mu guda talakawa su gane su gane kuma a yi juriya saboda babu wani mai gyara maka ɗakin ka sai kai da kanka kenan babu wata hanya in ba ta hanya ba wani mai ta a zo a wurin talakawa amma abin da yake da mahimmanci shine a ci gaba da wayan mutane kai saboda shine karamci mutane ba su gane ba a ci gaba da wayan shine karamci a waye mutane kai dan su gane lalle wannan hanya ce kuma hanya ce mai amfani a gare mu a gare su zuwa gaba alhaji Sani Rabiu a matsayinku na masanin tattalin arziki musamman wanda ya aiki da manyan ƙungiyoyi musamman a Afirka da ma duniya baki daya. Wannan al'amari na cire haraji kan kudaden aiki ya kuke kallon shi a matsayinku na masanin tattalin arziki. ni na ce maka dai eh, akwai matsala gaskiya fi binin lai akwai matsala yanzu in kada gani ba yanzu duka komi abin da basu kasuwa ko komi ya kara kuɗi kenan ƙarin kuɗin da abubuwa da yawa kayan masarufi suka yi kenan ka gani zai kawo ƙara kama eh, rashin kuɗi a hannun mutane kenan zai kawo abin tsadar rayuwa to kuma ga shi wannan abin kuma shi ma ya zo shi kuma ya ƙara shi kuma to duka abu ne da maka dai abu ne da shi na juriyawa abu ne na juriya kenan mutane shi gwamnati ya ci gaba da a waye mutane kai abu lungu-lungu sako-sako a waye mutane kai don su tabbatar lalle wai ba abu ne aka yi bakwa a cika mutu ba a'a abu ne aka yi saboda don eh, mu samu mu samu hanyoyi na hota wannan kangi da kasan ta shiga kwarai wannan harka wani wani wani alhaji wani hamzari ba gudu ba mai saurare zai so ya sani wannan batun cire haraji kan kuɗin aike cikin nijar ne koko daga waje ma in aiko ko kuma daga cikin kasar ma idan za ka aika waje akwai batun cire haraji to ga yanzu dai abu ne wanda shahidai kasan mu tunda ai ita dokai ita dokar ai ƙasar mu ta shawa kasan gashawa kenan doka wanda ta kasafin kuɗi doka ta ta kasa mu kenan abu ne kuma ya zama na cikin gida bai shahi waje ba idan mutum zai aiko kuɗi misali daga ƙasashen waje zuwa nijar kenan babu batun haraji eh a wannan albabu babu saboda eh, mu muna bin doka kowace ƙasa kaje kamar muna Benin muna Togo muna Burkina kenan muna bin doka eh, dokokin annan ƙasashe mu kuma a nan jar muna bin kuma dokoki ko na jar kuma kenan yanzu kamar a ce ko daga Burkina ko daga Togo ko daga Benin mutum yanzu aka kullum ya wannan kuma shi da shahin shi ba tunda aikuwa ne za shi kenan eh, rikicin da ake badawa kenan can ne ake bada ka kenan can su kuma akwai nasu ƙa'idoji wanda muke bi amma nan duka in za ka aika sako tunda an ce ai a hudda ce zai a bisa kan eh, kudin sako da za ka aikawa kuma a liƙa kan burbasa kan rushi kana rushi kin a nijar na ake bara ta wannan kuma kudi na eh, tabiya eh, sai wani za a aikawa kudi daga nan niger ko cikin niger ko kuma waje nan ne a huda a ƙarshe a karshe alhaji sani rabiu mine wani sako ko kira gare ku zuwa ga musamman ma masu sauraron ku yanzu haka dangane da wannan sabuwar doka da za ta soma aiki a ta fannin cire haraji kan batutuwan da suka shafi aike da kuma sakonnin kuɗaɗe. Sakon guda ne kamar na bai abu ne ba kawai a yi juriya, a yi juriya a yi haƙuri abu ne wanda in Allah da muna tsammani zai ɗauki lokaci kaɗan na. Kenan eh, sannan kuma arzikin kasan mu in ya dawo daidai kuma za gani duka wannan abu na da aka aza ana huda shi guda guda guda guda har ya daidai kamar daɗi insha Allah. Kawai a juriya babu wata hanya. saboda saboda ita an ci maka tattalin arziki na ƙasa kenan ba wa mai gyara shi kwasa wayan ƙasa ba dan duka kan duka lissa gani kuwa wacce muku da muke samu da kasashen waje wurin shekara hamsin da tara yanzu na wai ina aka sayi dogara ga wani ba shi yiwa ko ka so ka yi ciko abu ne wanda eh, gajeren lissahi ne kuwa amma dogara ga kai ga kai shine ke muhimmanci in taimako ya zo ya zo ne amma kuma bai zo a zaman da ake kai dai ka dogara kanka kenan wannan doka ta kasa ya zama na abu ne kamar hanya ce kwanan dogara ga kai a takaice a takaice za a iya cewa kamar dai yadda sauran manyan kasashen duniya suka bi suka haɓa eh, cire tattalin arzikinsu musamman ma dawo da tattalin arzikinsu a turbar ci gaba kuna ganin kenan haka zai tasiri a Nijar. zai tasiri amma akwai sharuɗa akwai sharuɗa na farko dai eh, na ka maka wannan dogoro da kai shi na hanya mai mahimmanci amma eh, kamar sharuɗa nake so in gayi to kuma wannan kuɗi gaskiya an tattara su ko ya zama na eh, an hanyoyi hanyoyi wanda zai iya kasan shi tattalin arziki na da ginshikai akwai ginshikai gare shi wanda ta nan ne kaɗai za a iya bi kwana a kwalwado da shi kenan abu ta kan fuskan wannan ginshiƙai da suke da kamar wajen guda uku ne uku ne in an bi ta kansu an zuba wannan kuɗi aka samu to muna tsammani lokaci ga za ganin kasan mu ta hausa daga cikin wannan ganye Alai Sani Rabi ku sake ah, gabatar da kanku da kuma ah, wannan kamfani na ko? suna na alasa Sani Rabiu eh, ni ne mai jagoran kamfanin nufa Afuwa a Niger.